ɗaya daga cikin taken na bana dai shine kawo ƙarshen yunwa kwata-kwata a doron duniya kuma fatar hukumar abinci ta duniya shine kawo ƙarshen yunwa kafin nan da shekara goma sha biyar masu zuwa ƙasashe da dama dai ciki har da najeriya sun bayyana aniyarsu ta rungumar noma gadan-gadan al'amarin da aka tabbatar zai taimaka wajen inganta rayuwa da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma to sai dai kuma masana kimiyya da fasaha na ganin wata hanya da za a samu nasarar kawar da yunwa tsakanin al'umma shine na amfani da hanyoyin inganta tsirrai al'amarin da zai haifar da abinci mai yawa ga ɗimbin mutanen da yanzu haka ake da su a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashe masu tasowa irin su Najeriya. Dr. Abdulrazak Ibrahim malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da bincike a cibiyar binciken harkokin noma da yanzu ke cibiyar nazari da samar da abinci ta hukumar ECO ECOWAS da ke kasar Ghana. Muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Nigeria za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci. So ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka bi dinka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology shine wato kai amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarranta sel ɗinta ka fitar da wani abu da zai amfane ka bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yalwata abinci ko kuma a wani wani magana iso da zaka sa zama cewa banda misali banda kayan gina cikin su protein da carbohydrate da to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology kawar da yunwa dai a cewar hukumar samar da abinci ta duniya zai taimaka wajen ceto rayukan ƙananan yara miliyan uku da dubu ɗari ɗaya sannan kuma da samar da lafiya ingantacce ga mata masu juna biyu da kuma samar da garkuwa ga ƙananan yaran da ake haihuwa abinda hukumar ta ce zai taimaka kawo ƙarshen mace-macen ƙananan yara da mata masu juna biyu to kowane mataki jihohi a najeriya ke ɗauka na inganta samar da abincin alhaji halliru sa'id shine babban manajan hukumar kula da ƙaddarori da saka jari ta gwamnati gwamnatin jihar Jigawa kuma ya amin karin haske game da matakan da gwamnatin ta Jigawa ke dauka na inganta samar da abinci a jihar da ma Najeriya baki daya. A Jigawa ai zan ce tana ɗaya ga cikin manyan jihohin da suka ba aikin noma muhimmanci musamman da zuwan wannan gwamna da kawo akwai abin da ya kawo da ake ce ma cluster farming wannan cluster farming shi ne wanda ake tattara manoma na a iri daya a hada su guda a ba su kayan noma da kayan sharuwa tun da su noma wannan ya taimaka wajen bunƙasar noma a jigawa musamman noman shinkafa da alkama wanda kuma da yawan mutane sun ga irin amfanin da aka samu da wannan cluster farming da aka yi wanda da yawa wurare da suna son su sun masu kafi wannan yanzu dai a sakamakon matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka na inganta harkokin samar da abinci a ƙasa yan ƙasar da dama waɗanda ma ba su taɓa yin noma ba a can sun dukufa wajen yin noman lamarin da kuma zai taimaka wajen kawar da yunwa da kuma inganta lafiya a tsakanin al'umma baban ya jifin murya amurka daga Legas.